kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane su fassarar binne waye za ya tattone falsafar wanne a a a wa nake gani haka kamar a mafarki abokina kenan bana son iskanci ba ruwanka da na dawo da wuri ma ko ban dawo ba a'a mai da wukar abokina ba haka nake nufi ba abin da na duba na ga saura sati biyu kuma makaranta to shine me sai ta zama a gida uwa wata mace na gaji ne shine isa na yanke shawarar dawowa bunni saboda ka san yadda na saba rayuwa a bunni ba zan iya zaman ƙauye ba yanzu baka da kirki mutumina ai gaskiya ce in zan ɓoye kowa ai ba zan ɓoye maka ba domin ka san ba da kowa a faɗin garin nan samar kai. Waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai ɗau asara ba. Yara kai yi wa gurin ne na ga ya ƙara kyau sosai. Au, ba kula ba, a shiga makar irin gyaran da ya ƙara kyau. Bai gane mai zane, balle ya kankane, so falsafar binne. waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai dau asara ba nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da maƙeta. Isha ina ne kuɗin mu? Ɗari Ah, da hamsin. Ah, da Allah mai shayi ka yi hakuri wallahi na shi ban fito da ba ba kuma yau da ba sai Allah gobe ka daka bayar ke oke to shike nagode Allah da gobe inda sai mi balas oke nagode mu je juna baki ba za ya ɓoye ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba munira akwai ƙauna da ba za a tona ba a'a kawata kun gana daɗe ban shigo ba ko mm. an ga muku wani gaya na hanga a can Allah ta sa ta sa sarkin zubar da aiki kawai. To irin su nawa ne a cikin makarantar nan? Ke ma dai kya faɗa mata to ki bari ki ji kin san saurayin ki in ya sani daga ki har wanda kike so din kun shiga uku a cikin makarantar nan. Aikin banza. Munir akwai kauna da ba a fahimta ba. Ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba. In cin mutunci ne rai ba za ya gane ba. munira akwai kauna da ba za a cuta Wai ke mai saki an gafi so auka ne? Ko talauci auka ne? kawai saboda kina tunanin cewa kamar kin fi wani abu duniya sake maka to bari na gaya miki kina ji na kuma ka san abin da ke gaya miki ne amma ai kin san abin da kike go duk abin da ya faru kina gani kuma ke ka aikata ki ringa cin mutunci dan adam kamar ba ya fake akai ba ko ba ke jin magana da nake miki ne afnan dakata da Allah malam kai asuwaye ga kunan ga bakiri abin tausayi to bari ka ji shi ma ya min kaɗan balantana kai ba da kai zan yi ba da shi zan yi shi ubangidan naka ko yaronka ne oho ko ka sani <laughs> kuma ku bani mamaki to wai barin gaya ma kun taɓa tunanin talaka yana da daraja wallahi ba ku isa ba ka babban kuskure ko in ce kun babban kuskure saboda ni ba sa'ar ku bace kai ka kowa sanin wace ce ni wace ce ke to ka fita a ido na balantana shi ina zuwa abokina ya haƙuri amma afnan ina so in miki wata tambaya me yasa a kullum burina in ga na faranta miki ko na yi abin da ranki zai yi fari amma ke kuma burin ki ga kin sa da na kasance cikin bakin ciki gashi kina ikirari da bakin ki cewar kina kokarin ki na kastane da wata halitta daga ɓari na jikina ko menene dalili ban taba sanin kai daƙiƙi ba ne baka san ciwon kanka ba sai yau kana tunanin talaka yana daraja a gurina ne ai talaka ba shi daraja a gurina kuma burina na fi kowa gan ka faɗa cikin masifa da bakin ciki kai kana tunanin zan faranta maka rai ko a cikin sakon ɗaya ka babban kuskure ka ganganci motar nan da ta bani haɗin kai da take ka zanya a nan sai dai ga jini yana malala amma bata bani haɗin kai ba hmm, to ban san ko haɗa baki kuka yi da ita ba kisa bata aikata hakan ba to ina maka wani ga wannan ya tsaya iya haka to na biyu kanka zan kuma ina ja maka kunne da kai da wannan tsamin abokin naka ku fita daga sabgata idan ba haka ba na lahira sai ya fi ka jin daɗi mu zuba mu gani ban za ta. kai ka san wace ce ni wace ce afina idiot akwai kauna da ba za a tona ba shi so maka hore kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so ba binne waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai dau asara ba nisa na kimo ya sa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da yawwa ƙawata ni ko ina so in tambaye ki mhm. sai nace bari bari mu fito daga lectures Yau me ya faru na kake tuko mota da kanki ina direba? Hmm, ke dai bari. Ni zai caza wa kai? Wai sai ya tafi wani guri ne kuma ga sanin ba zan yi jiran sa bai san tuko mota da na tafi. Ke kin san gaba ke dai ba na jira. Sai dai ni a jira ne saboda ba na son jira. <laughs> Gaskiya fa. Hmm. Hmm. wallahi ke daɗi baba ta ce ba ta da lafiya shi yasa kika ga mal ban zo ni da wuri ba har kika samu kyau dakata da Allah mahaifiyata ce hmm. ya ba za ta yi ciwo ba kuna haɗa mutane da datsa datsan masara ko gero ko dawa karewa ma miyan ma baya kama jikin tuwon a dole ta yi rashin lafiya to ba da Allah ma akan <laughs> rashin lafiyan kawai ya tsaya a hakuri da Ƙawata tunda ya ce ki haƙuri ki haƙuri mana. Wanda shi ake kora da tsiya da makita. yasa na gaya maka rabu da yarinyar nan ba 'yan mutunci ba ce. Wai yana gaya mata cewa mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya amma ita ba ta jin wannan a ranta. Kawai kawai kawai ita wai sabida mahaifiyarsa ba mahaifiyarta ba mahaifiyarta ba ce. To ai ka san kowa da yanayin yadda Allah yake yin sa. Haka ne kuma. Kawai dai Allah ya kyauta. Amin mu je mu karasa wannan abu in ya zo kowa dole ne. An karasa. gane ku to ya rai kai sai ne ta kiran wai kin kira ban samu ba tunanin ki zama zan zuba zuba miki ido ban zo sai na zo da ganki saboda kai kin kin san darajar ki kwaye ta eh, da mammiya ta dole ne sai na zo na ganki to ya ake ciki a labari uwa ka bane ba sai a ce ga muwa ta yi ya ake ciki bestie kai dai ka bari kawai kwana biyu zaman gida ne ya kama ni ba na samun damar fitowa amma ga yanzu da na fito dole yau mu sarara kin gane ba jama'a san mene ba mota tana cike eh tab da kaya na sai mana kan zuwa kulab na to da size din na sani over size ne ko ba ka bane ba na to da nawa dare yana towa dubu ya ka kai ba mu tafi kulab daga nan muna wucewa kawai a tafi suki na da asuba mu yadda ke gida ko ba ka bane ba haka ne amma fa ka san tashi da asuba sai ta ke gida amma fa ka san dadi ya kusan dawowa saboda saboda ba na so ya gane ina tsalle-tsalle mu ma mu ba tsalle-tsallen muke ba dadin na ya gane kai baban ku dan gargajiya ne kin gane yanzu na to yanzu an san karni na 21 a kamata baban ku ya rika ganewa ko ba a to sai a tuyin ran nan ji ba inna maka jarewa wasa ya bata wasa ko yanzu baki ma san eh menene ba da baban ku dan bayar da matsala ne na san me za a yi akwai wani dal da nake hada mai gidan mu kin gane mm. suna hwadawa akawun dina raka ta daidai ta biza zan bana san ina mu je ina za muje Dubai za mu je Abu Dhabi kin san me ce buri na da Dubai saboda bore na kin gane Dubai nau ma san dan nan mai sigare rai ko ba aka bane ba kin san eh, ere rai duniya ce ke ai ka san dadi ne ba zai in ya dawo momi ce take gari dallaware aja ce ki ware. Yi za ki raina hankali ka yi? Salo jagwa kana ina. Zo mu haɗe da kai. yara mai dabba lafiya na gayo kana shan shisha bayan da ka saba shan ta ba kuma a tunzara ma na ganka dukan alamu dai akwai wani abu da yake damun ka wani yaro ne ya mun gadanci yaro ne shi lissafin ya waɗo na haka su yake shiga harkar besti tawa na kaɗa'i makarantarsu kwai yarinyar nan na jajjaka mata lissafi na kwai sai na ga iya ta ya tafi kansa to mai gida ka kyale ni mana jiyan kaɗar da shi minti nawa ne kai ka riga ka sani shago a baki ba aikin ka bane ba besti ce ka gane da ni zan je na ga dan yaro ne besti din ya shiga mai gida dan su ga inji in ja kama gona. to ai mai gida idan kai ka sheka shi kuma besti kaga ta sanya ne amma kuma idan ni naje na aikin ai ba wanda zai gane cewa aikin ka ne ka gane kai da a ce babba ne na rantsi a fede su sai ne ba yi kisa zan mabba feɗe su zan fiɗa iwa yacce ake warago. ai mai gida ba wai yaro ba ko jariri ne aka haife shi inda zai shiga tsakanin ka da besti gunduwa gunduwa zan yi da shi in kawo shi nan ajiye shi in ma ca kai mace naman sa danye a wurin nan zamu cinye shi kai ka sani mai gida kuma ba yau aka saba ba ba wai farin girki bane ba da kai ta wajen gwamba da ka ga baban mu ya shiga gida eh. ba matsala bari na kammala da yaran za mu shiga yau ku yakin da a yi masu kai ba ka ji ya nema magana malam lafiya za ka zo ina zaune ba yi min sallama ba kawai ka da kiɗa ta ba ita ce ta kawo ni ba na zo ne ne maka wonin akan wata yarinya wace ce wata yarinya bestie ai ban san ta ba ba an sanar da kai ita idan dai ka saki ko kallon ta ka ƙara yi a makarantar nan taku abin da ya sa ma ban tsinke maka jijiyoyin ka ba saboda ɗan yaro ne kai masu tara gashi ka tafi ka tara gashin ka ga ita tajewa idan ka sake ka kuma kallon ta na rantse si na tsiyaye ma idanuwanka bayan na tsiyaye ma sai na bi ka gida tun da kai dan yaro ne na sami iyayenka suna na malam inkiya anas mai dabba ka tafi ka nemo labari a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam lafiya ina tafiya ka bangaje ni baka gani ne an bangaje ka din idan da abin da ka yi ba sai ka yi ba babu abin da zan yi amma ka je na baka da Allah kai ba kai ne munir ba eh ni ne munir amma yayi da fatan ka san wani din da mai gida ya mako mai gida waye mai gida ai ban san shi ba amma dai ka san wannan ku wai lafiya kuke ta nuna min karafa a cikin makarantar nan iri-iri mene muku ne wai ni ban san me na tsare muku ba ko ni kwana na ne da yake neman karewa ne na shigo cikin makarantar nan a nan ka bai kare ba amma idan baka je wani da mai gida yama ba kwanan ka ya rabu da karewa na ya ma dama kai nake da ku munir akwai kauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba wannan me ke faruwa na ga wannan yana gaya ma magana wallahi ni ma ban sani ba kawai ina tafiya sai na gaya ban bangaje ni kuma neman magana yake cewa wai rama nake cewa na bar shi da Allah wai ki tambaya ta wai ni ne munir wai in ban ji honin inda mai gida ya mun ba wai zai kashe ni waye ogan kuma wani ne ya faɗi wani suna wai wani suna ma ya faɗa kai ka san shi ne da akwai abin da ya haɗa ku ya ba zan tsoro ba ni na taɓa ganin irin waɗannan makaman da suke nuna min ma to dole ne zaman makarantar in ka da akwai ba mafita kawai ka haƙura da makarantar ni ma kaga ba zuwa nake ba sai karfe biyu nake zuwa saboda ni ba fahimta nake ba ma kwata ka gane magana ta kawai da ina zuwa makarantar ne saboda an so uku ana kura ta ina dawowa in ka da akwai damuwa ka haƙura da makarantar ana wasa da ranka kalli ta ni ma fa irin wannan a makaranta ta faru da ni yanzu na zama gurgu me amfani in ka ga da akwai matsala kawai ka kyale ta ka hakura da makaranta kawai duka shawarar ta yi ko bace ba akwai matsala ne da akwai zance da ba za a furta ba ku al'ummar Najeriya da kuma mazauna jihar Kano musamman arewacin Najeriya ga wata dama ta musamman amma ga masu tanɗe-tanɗe wato masu sha'awar irin dambun nama dambun nama gangariya za ku iya samun sa a rumbun nama rumbun nama mun shahara wajen samar da kilishi dambu da kuma sauran nau'o'in nama dai yadda ake sarrafa shi kuna iya samun naman mu na musamman wato kilishi irin sarrafaffe wanda muke yin sa tamkar da kai ka ce bugun inji ne rumbun nama mun kware wajen samar da dambun nama dambun kambun kaza muna kuma siyarwa daidai kai ina masu aikin taro ko suna ko kuma wani biki na musamman maza ku garzayo rumbun nama a nan ne kadai za ku samu gangariya na dambun nama da kuma kilishi maza ku garzayo rumbun nama muna nan agadasawa mai goro a nan ne za ku same mu maza ku garzayo rumbun nama za mu samu muku da kilishi gangariya domin neman ƙarin bayani sa ku neman mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili biyar biyar sifili sifili sifili biyu biyar tara ko kuma sifili bakwai sifili uku tara sifili ɗaya bakwai hudu uku hudu rumbin nama gangariya sai ɗan gangariya. Da ina da dama da zuciyata, da na haramta mara son jimu, don son jimu, yana nema ya zama na. Me yasa kake kai soyayyarka inda ba a karɓe ka ba? Don mahaifiyata ba ta rai. mahaifiyarki da mahaifinki kuke kokari ku haɗa kai da ku ci amana ta wannan alkawali tsakaninka da iyayena ne ba da ni ba ni fa ban san da wannan alkawalin ina da wanda nike so babu wanda ya isa ya ni auren dole kuma ba zan taɓa soka ba tun ba ta watan to da Nan gida. Masu iya magana na cewa ramin ƙarya ƙurarre ne a inda ba kasa nan ake girdimin kokawa. Laifin tankiya da 'ya'yanta daban sai dai hukuncin ta yaya 'ya'yan akuya za su ɗebe shi. Sirbajo. Haba yi na wata gada ka ga hakkin maɗa bayan raran mi gada maɗa fukkitin hakkin maɗa wallahi ban sani ku zaki tayani ne sa to Ban gane ba. Da sannu hankali za ki gane. Sun ba shi lokaci da adadin ƙididdiga idan ya cika alƙawari za su ba shi sukudan kyautar mata. Sai dai a ina gizo yake sakar bayan ya cika alƙawarikan menene yake biyowa sirbajo. In ka fita sabgata ba wallahi lazimi zan karar da danginku kaf. Ana ne ko gimi ko ana nayi. Ya kamata a cikin samarin nan guda biyu. Fitar mana da guda ɗaya. Ni fa na san wanda nike so. haba abokina kullum ana haihuwan mata kyawa a duniya to menene za ka zo ka daga hankalinka akan wata wacce bata ta son ka bata son kana yi ba kai dakta turza turza da tashin hankali ta ina ne inda jemar ta je ta dawo kuma aka yi hakan ba a samu ba menene ribar shin yana samun ko kuma ya ɗiba sirbajo mashirin ya shirin haidar sk ki ɗauki zaɓin da iyayenki suka baki kin san mu fulani ba ma karya al'ada duk rigan nan babu wanda ya isa aure ki inda har ina numfashi ya zara takobinsa ta zara na takobin sai da iyayen kashi sana bari a haɗu sarbajo tsarawa labari da kuma shiryawa jiya sharif ba da umarni jiya sharif kun bi da ko nun bi umi to in giya eh? Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe bakwai da rabi na dare sai ku subscribe a tashin mu ta Sirbajo da zarar mun fara saka muku shi zai zo muku kai tsaye.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 bai yi ki tsakani da na'im ba duk abin da kike zato tsakani da na'im ba haka bane sassauta kalamanki idan ke yar halakci ki kona mu bani baki Storia Screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Na'im? Me ya kafa kirana? Kaddara. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin ɗakin kwanciyata kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi na yi nadamar tare ki da yayi Aliyu. ne shiga uku na lalace. Bani baki.